a duba ga fassarar bush a intanet ita suke duba kuma waɗannan irin yaran gobe da jibi irinsu ne za su fito ga sunan sun cika muku gari da kalandoji sun hana mala'ikun rahama yawo emana eh nassin hadisi ya nuna hotuna na hana mala'ikun rahama zuwa wurin koda mala'ika jibrili ne kuma gidan koda gidan annabi muhammadu ne zo su cika muku gari da hoto su ne za su mulke ku yan siyasa ku yi haƙuri fa gaskiya ce hadisi sai an faɗa gaskiya saboda Allah hadisin annabi ne sahihi cikin Bukhari da Muslim da musnadil imami imam Ahmad ka karanta littafin Adabu Zifafi fi Sunnatil Mutahhara mala'ika Jibrilu suka yi alkawari zai ziyarci gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da daddare Annabi ya jira ya jira hankalin shi ya tashi mala'ika bai zo ba gari ya waye Annabi ya fita yana tafiya suka haɗu da Jibrilu akan hanya ya ce jiya me ya hana ka zuwa gidana ka cika alkawarin da kai mun ya ce na zo amma gida ya gagara shiga me yasa gida na ya gagara shiga ya ce akwai hoton mutane a kofar gida akwai kuma kare a gidan annabi ya ce to hotuna dai ga suna gani mala'ika ya ce in sun zama dole to sai ka daddatsa kan a sa gangan jikin kare annabi ya ce ban san me ya kawo kare gidana ba da aka je aka bincika sai ga ashe wani kwikwiyo ne sasan da Husaini suke wasa da shi shige karkashin gado bahaushe ya ce dama jika wahal da kaka